da wannan fada mai albarka fada mai martaba sarki ya lajar mai ma'anar sa arshi wayan bayan hannun cewar yan majalisar mai martaba sarki kuma an nada aminu dan motsawar ba taba muka da girma dan adalan gumel allah sani baban gari na gaba shine na dan alhaji yakubu mohammed sani a matsayin majan gumel kamar yadda yake a tuni a yanzu masu nari da girma baka ma mai martaba sarki da sallama sun fara gabatar da naɗin alhaji abu muhammad a matsayin majan Gadin mai girma Majan Gume. Alhaji Abu Muhammad ya sanya albarka a wannan naka. Naka iko sauke nauyi mai martaba sarki. Salisu da majalisa mai martaba sarki suka dora maka a wannan rana mai Yakubu Muhammad Sani shi ne ake nadawa a halin yanzu a matsayin da girma jan gumen da girma jan gumen kuma tuni makama da dan rimi da sallama mai martaba sarki sun fara aikinsu na nadi nadi na alhaji yakub muhammad sani a matsayin majan gumen kamar yadda yake a tsari a halin yanzu ana iya ganin masu nadi suna ci gaba da gudanar da wannan nadi bisa tsarin wannan fada mai albarka fadar mai martaba sarki alhaji amir mai salisu yoyan a halin yanzu magama dan adalar gumen alasani babandi abandi a halin yanzu kuma ana ci gaba da gudanar da nadi na hudu shine nadin yakubu muhammad sani a matsayin majan gumen kamar da aiki na nadi kamar yadda ke a tsarin wannan fada mai albarka muna sake kiran al'umma da cewa kowa ya kafa kafa ya yi hattara da aljihunsa muna sake kiran al'umma cewar a yi don Allah kowa ya kasance a cikin tsari domin a gabatar da wannan nadara ne a halin yanzu alhaji akwai muhammad sani sa ake a matsayin mai girma majan gume kuma tuni masu nadi kamar yadda ake iya gani makama da ɗan rimi da sallama sun kammala nadin su an sanya masa alkeba kuma tuni ya riga ya yi gashuwa ga 'yan majalisar mai martaba sarki kamar yadda ke a tsari an gama da wannan find numbers on the actual door track. Ulubu